الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين للتالي الذي للتفندى زام كرنتا عشان الدور شين للتافن البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث ناب الضمالني الإمام العلامة النحوي اللغوي أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله ابن أبي سعيد الأنباري النحوي المعروف ابن الأنباري كما يدعى فتا منع يا شكرة تدريب عند السبعين دبقى شكرة دائرة تجيب an haife shekara ta ɗari biyar da sha uku, ɗari biyar da sha uku, ɗari biyar da saba'in da bakwai, shekara mai a duniya ɗari biyar da sha uku. dari biyar da saba'in da nawa hmm? an haife shi a garin ambar ita shi garin ambar gari ne tsoho kusa da kurat kurat in an faɗi kurat wanda suke nazari sun san cewa iraki ce domin shi ne babban kogin kurat kuma babban kogin iraki annabi sama ya lissafa shi daga cikin alharul janna cewa yana cikin kogunan aljanna annil wal turat wa sayhan wa jihan min anhuril jannati waɗannan kogunan guda hudu da su suna cikin kogunan aljanna akwai turat a iraki akwai ni a masar sannan sai sayhan da jihan su kuma suna biladun sha mazan su ce min anhuril jannati wasu malamai sun fassara su hakikatan cewa ana nufin kogunan aljanna ne Allah ya san mutane a duniya domin dukkanin su ruwansu mai daɗi ne ba ruwan teku ne mai gishiri wasu kuma suka ce a'a ana nuna yadda mutane suke amfani da su suke son su kamar yadda mutane suke son aljanna ala ya fi halin dai al'ambar sai daga cikin garuruwan iraki ne wanda suke bibiyar abubuwa a yau a lokacin da ake rigingimin iraƙin nan za su ji ana yawan faɗin garin har yau sunan da kenan ba a canza ba sunan garin al'amba a nan aka haife shi an haife shi a watan rabi'ul awwal rabi'ul akhir shekara ta 313 kamar yadda aka ambata mana baban shi malami ne saboda haka a wajen baban shi ya fara karatu daga nan sai ya tafi babida ya tashi daga garin su al'ambar ya tafi bagdad a lokacin ya haɗu da malaman zamaninsa suka mata tasiri kamar irin su ibnu arzajjaz kamar ibnu shadari kamar aljawaliki dukkanin ya yi karatu a wajensu ya koyi fikin a mazhabin shafi'iyya sannan ya karanci na hau a wajen waɗannan malaman sannan kuma ya karanci lura da adab a wajen su duka al'imamu al'ambari rahmatullahi alaihi ya kware abin da ya shafi harshen larabci saboda haka a makarantar da ake ce mata almadrasatin nizamiyya makaranta ce a iraki shahararriyar makaranta kamar yadda a masar suke da azhar kamar yadda a tunis suke da zaituna kamar yadda a biladu sham suke da almadrasatul ashrafiyya wadda su al'imamun nauyi suka fito a cikinta to haka a iraki akwai almadrasatul nizamiyya ko a to daga can yana cikin malaman wannan makaranta sannan bayan haka bayan saninsa da nuna da fikhu da sauran ilmoma malami ne kuma yawan ibada ga ilimi ga ibada tarihinsa yana da tsawo kamar yadda muka faɗi ya yi rubuce-rubuce da yawa daga cikin littafansa waɗanda suka masu albarka a wannan ɗan ƙaramin littafin kitabul bulga fil farqi bainal mudakkir wal mu'annas sanin al mudakkir da al mu'annas na da tasiri shi ba za mu tsawaita tarihin ka ba kai ba ya cin mana doka. sanin al mudakkir da al mu'annas yana ɗaya daga cikin abubuwa masu muhimmanci a cikin harshen larabci ana da buƙatar su ana da buƙatar sanin almuzakkar da almuannas a cikin harshen larabci malam eh, ibn al-amdani ya kama na ƙawa'id na tantance tsakanin namiji da mace a cikin harshen larabci sannan aka koma a baya eh, sanin almuzakkar da almuannas a cikin yarurruka wani abu ne da yake tsohocin canda mafi yawancin lugogi da ake da su suna da namiji suna da mace a wasu lubbojin kuma suna da na tsakiya abinda ba namiji ba ba mace ba amma shi a harshen larabci babu wannan amma wasu lubbojin suna da shi ba namiji ba ne ba mace ba ne a wajensu amma su larabawa sai kasance sai suka haɗe ababen da waɗancan lugogin tsofaffi suke ɗauka cewa su ba za a ce musu maza ba ba za a ce musu mata ba larabawa sun martafe su a cikin harshen larabci ko dai ya kasance sun koma cikin maza ko kuma su koma cikin mata akwai alamomi guda uku manya-manya da ake gane namiji da mace ake gaba ake gane mace da su ƙa'ida dai ita ce al'aslu fil kalamin mudakkar al'aslu fil kalam at-tadhkir wa at-ta'nith farqun min asl al-khilqah asalin halitta mai Allah ya fara halitta namiji ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha to sai malaman lugha sai suka suka bibiya an tsariki listiqra suka bibiya sai suka ga cewa duk wani asalin abu to namiji ne asali mace kuma ita ce farin ita ce yeshi shi yasa ta suke da ka'ida ibn al-ambari zai faɗa mana a farko littafinsa amma ka'ida yadda ake zabtinta al'asu fil a at-tazkir dun at ko al'asu fil a at-tazkir ne su tanif far'un asali duk in za ka fara magana to namiji duk wata kalma asali namiji ce sai idan ka kawo kasancewar ta mace to shi yasa sai suka zama sunan mace ya zama yana da alama alama ta farko ita ce atta'ul marbuta atta'ul marbuta wa in shaddat ba'd al-asma' al-mudhakkarati fa adat mahsumatan bi ta'in marbutati ka ukash wa usama wa talha wa ghayriha kago wannan shaddat Su suzuzi wa shazu la yuqas ka'ida ce a ilimi shazi ba a kiyasi da shi kun wannan ita ce alama ta farko ta to amma malamai suka ce kama al-imam al-ashmuni a sharhin a sharhin alfiya a sharhin da yema alfiya tun limani sai ya ce akwai wasu wurare da guda tara da ta'ud ta'anis take zuwa amma ba ta fa'idantar da matantaka akwai wurare guda tara da ta'ud ta'anis wannan a ta'ul marbuta da irin ta'un din baqaratun irin ta'un din madrasatun irin ta'un ɗin juwairiyatu khadijatu ko hmm. wasi'atun jamilatun qadihatu ko to wannan ta'un din al-imam al ya ce akwai inda take zuwa a wurare tara ba ta fa'idantar da matantaka daga ciki akwai tamyizul wahid min al bambanta akwai ismul jins akwai kuma abu daya yanzu idan na ce tamrun me fassara tamrun waye ke fassara zai fassara tamrun tamrun da binai dabino guda nawa dabino mai yawa dabino busasshe mai yawa tamro idan ina son in ce kwara ɗaya sai in ce tamratun dabino ɗaya ce a kwanu sadiƙi kisan min tamrin a kwanu sadiƙi كيسا من تمر أبوكي نايابان بودين ذبين كاغ مني نفسي من تمر فأعطيت أهد إخواني تمرة ولست بخيلا كو قال تمرة نمي وغادا وشيني تسكتي تمييز الواحد من الجنس Tamara nan ba yana nuna mace ba ne a ƙa'ida amma kuma in ka tashi zaka yi magana kuma dole in za ka siffanta ta zaka siffanta tamra ɗin kuma ya zama mace ba za ka ce a fa'aitu ahada ikhwani tamratan wahidan ba dole kuma ka ce tamratan wahidan kaga dai an koma ta anisu amma dai asali baya nuna cewa tamra kwara ɗayan nan mace ce yana nuna kawai abu ɗaya ne mun gane to abu na farko ce abu na biyu al-mubalaga ana amfani da ta'u a sama suna domin nuna mubalaga kamar yadda kana so ka siffanta wani mai yawan riwaya ne sai ka ce rawiyatun misali kamar imamu abu haitaman muna zuhair ibn haq annata'i abu haitara, sai zan siffanta shi misali sai in ce al-muhaddithu al-allamatu al-bari'u ar-rawiyatu sai ban ci arrawi ba arrawi yasu nan ni yawan riwaya kaga ta ma za a fara titta a huna ma za a fara titta a huna a fara tin mubalaga wa ma a fara titta ne domin abu kai sama namiji sai na ce masa arrawiya abu na biki abu na uku tasirin mubalaga sannan ita kanta mubalaga kuma a karfafe ta mubalagatul mubalaga ce kaman ka ce ne العلامة العلامة النسابة العلامة النسابة الفهامة ba mace kake siffantawa ba duk namiji ne sannan daga ciki akwai mu'aqabatu ya'i mafa'i suna idan aka gina shi ala wazni mafa'i to sai ba a so a zo da shi ala wasu mai fa'ilin sai a goge ya ƙunta sai a sa tawon a ƙarshe misalin zana zindikun. a zindikun akwai ya ko babu Zindikun. to a jam'i ya kamata ya zama mai zanadiku. to sai ban san in ce zanadik, sai in ce zanadiƙatu wannan tawon ɗin ta zama mai riwarin an tilkaliya an goge yawon ɗin an sa mai an sa tamu ta wannan na nuna mata zindiƙai da yawa sai aka ce mun zana da ƙato mata ake nufi ba a nufin mata mafi yawancin ma maza mafi yawancin zindiƙai maza ne gaskiya sannan sai dilala ala nasa nuni zuwa ga nasaba azraqiyun za a yi jam'in su sai a ce azariqatu ifriqiyun sai a ce ne afariqatun mun gane yana sannan daga ciki akwai addalatu ala ta'rib al-asma'i al suna ne asali wanda ba na larabci ba sai aka mai da shi aka masa ta'ribi aka juya shi kaman kailada kailada kayalija hmm, wani abun awo ne na larabci na nasu daga ciki akwai takfiru hurufin kalima. yawaita kalma kamar misali ce ƙaryatun da baldatu daga ciki akwai a tawidu amsalin kalimata a ainiha a wulamiha kalma sai a goge wani daga cikin haruffanta ko farko ko tsakiya ko karshe sai a sa ta'u kamar misalin mai idatu asali ne wa'idatu wa'idun ne wa'ada ya idu wa'adan to in za a sai a ce mai idatun kaga an cire an cire fa'ul kalima an cire farkon sai a cin idatu na ƙarshe a tawidu an muddat taf'il kaman tazkiya da tanmiya to duka wadannan wannan alama ta farko alama ta biyu ita ce al mamduda al mamduda wannan duk muna magana kan at-ta'u ta'rif al-maghbuta alama ta biyu da ake gane matantaka ita ce alif ممدودة كمان مثال من كمان مثال حمراء هذا ما تنين مين مذكر حمراء مذكر ان حمراء احمر بيضاء ابيض قر سوداء اسود هذا يكون ذكر arja'u mene ne muzakkirinsa a'araj ko to haka dai to sai alama ta uku ita ce al'alif al-maqsu'a al'alif al-maqsu'a kaman ne kaman kubra kaman sughra duk waɗannan alamu ne na mata kubra kaman duniya uswa ko duk kaga alama ce ta matantaka waɗannan su ne alamomin da ake gane matantaka da su malamai da yawa sun tafi akan cewa wasu kai sun tafi akan cewa babu ka'ida kwara ɗaya ta tafsiri da ta'amini suna ganin babu wata ka'ida kawai duka kalmomin in kana son ka gane suna na namiji ne ko suna na mace ne kawai abinda da za ka yi shi ne an tsariki sama su suka ce babu kiyafi ce samayi sun sai yadda ake da usulun fiqh to akwai usulun lugha usulun lugha daga cikin usulun lugha muttafaqu alaiha akwai alquran akwai ash'arul arab ash'arul arab al-udana waɗannan guda biyan an yi tifati kansu القرآن أشعار العرب القدامى نعف السنة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم wannan wasu malaman lura suna ganin wai ba hujja ba ne amma ba su da dalili mai ƙarfi akan haka hujjar su kullum ita ce wai ya sihu ta sihu riwayatul hadisi bin ma'ana ai malamai sun ce ya halatta za a iya ruwaito hadisi da ma'ana to tunda da ma'ana aka ruwaito man adraka annaha من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة بلفظه ومعناه وهجة سكي وأي حتى الشيء يقوى بالمعنى me yasa a waka ɗaya a baiti ɗaya sai ka zo ka samu an yi riwaya baitota an yi riwayar ta mabamta innal ladhi samakat samaa bananana baitan da'imuhu a'azz wa atwal innal ladhi rafa'a wa ko ba هل ترزق إن الذي سبق السماء بنا لنا إن الذي رفع السماء بنا لنا وأعلم علم اليوم واليوم قبله ولكنني عن علم ما في غد أمي وأعلم علم اليوم والأمس قبله واليوم والأمس رواية ما بس منه تخاذب السوني ولا سورة حديث من ذا الله صلى الله عليه وسلم آه. waɗannan gaba sai al’ijma guda hudu ke ko a sha’arul arabi al’udama al’uranul al alhadisun nabawi al’ijma wannan suna kisa musu attama da baki aj a kai in kana son ka kiyaye wata kalma ta larabci to ta hanyar waɗannan ko dai ka koma cikin su kai tsaye ko kuma ka koma littafin ma'ajin na luga wato kawakamusai da aka rubuta na lugar laraci. to sai kuma kiyasi kiyasi shine a baka wata ka'ida kwara dai a ce to ka tafi a kanta to sai waɗannan malaman suke cewa a tafsiri da ta'anifi babu ka'ida kiyasiyya sai dai samari dole duk abin da zaka ce namiji ne ko mace ne to sai ka kawo hujja ko dai daga ash'arul arab al-qudama ko kuma ka kawo daga alqur'ani ko ka kawo daga hadisi ko kuma ka ce an yi ijma'i haka za a faɗa haka larabawa suke faɗin wannan kalma amma ba kiyasi mun gane amma shi al-imamu ibn al-anbari abu barakat rahmatullahi alaihi mai littafin mu shi ya tafi akan cewa akwai kiyasi shi yasa ya rubuta wannan littafin zai ba mu wasu daga cin ka'idoji da ake duk da un kuma mutum ya kalla da yawa fa kai annahu yamilu lil madhhab al-awwal al-qa'id bi an la qa'idata qiyasiyatan yurja'u ilayha في معرفة التذكير والتعنيف والتمييز بينهم kamar ibn al'ambari abin baraka yana koma zuwa ga mazhabinsa domin zai zo ya ta kama da wasu sunaye sai ce su ce wannan mamata ce amma ko bai kawo babu ba bai saura wannan abin da wata ka'idar da in an tambayi mu an ce to ya aka ya zama mace sai mu ce saboda ka'ida kaza da kaza a haka aka bi wala yake halin littafin zai taimake mu wajen wannan akan samu wannan matsalar sosai na yi mulahazar wannan ne. shekaru da ɗan yawa haka yanzu misali al'auƙar ya ake rubuta al'auƙar ba al'auƙar da masu kula al-mura'atu na kula ra'a yura'i mura'atar ya ake rubutawa da tawun mahuta ake rubuta ko tawun mafuha marbuta kuma kun ikhtalafa ulama to kaga ana samun wannan al-awqat da wace tawon ake rubuta eh? amma suna rubuta da marbuta ko ba sai su kulle ta mutum su bude ta to kaga da akwai waɗannan duk da wannan yana komawa zuwa ga sanin jami'i ne da mufradi amma kuma yana da alaƙa da ne da tafkiri da ta'alifi kai tsaye mu shiga cikin littafi bayan wannan ya fadar da muka قال أبو البغتات بن الأنباري رحمة الله عليه الحمد لله المتفرد بجلال الأحدية والصلاة على نبيه محمد سيد البرية وعلى آله وصحبه وعترته الطاهرة الزكية Wa وبعد يتي الحمد لله المتفرد بجلال الأهلية yabo ya tabbata ga Allah madaukakin sarki al-mutafarridi wanda ya zama ya kadaita bi jalalil ahadiyyati da daukaka ta kasancewar shi kadai yake sun ce an ce ahad ba a wa tani amma ka ce wahid to yana da tani amma ka ce ahad kul huwallahu ahad la taniya lahu eh, ahad la yuqalu sani amma an ce wahidun ya ce sani a hadiyya والصلاة والسلام على نبيه محمد سيد البرية salati ya tabbata ga annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine shugaban halittu gabaki ɗaya wa alihi wa sahbihi sannan da iyalansa da sahabbansa wa isratihi al-zahirati al-zakiyyati da yan gidansa ke fantattu waɗanda suke al-zahirati al-zakiyyati wanda suka kasance tsarkaka kuma masu tsarki da azzakatu da al-taharatu ma'anarsu da mu da Hausa al-zahir huwa al-zaki wal-zaki huwa al-zahir la farqa bainahuma ya ce alu kuma ya kawo itira alcan kila ya tafi domin lafazin al kamar yadda suka sha faɗa suke faɗa suna cewa al na zuwa da ma'anoni uku al'alu bi ma'anar ahal al'alu bi ma'anar asba al'alu bi ma'anar zafi wannan al'al al'ahal aluhu ai ahalu mutanen gidansa ke mutanensa ko mazawansa ko da ba su zama 'yan gidan shi ba in an ce alul mar'i ai ahalu zawuhu kenan mutanen da suke tare da shi in ka dawo cikin gida matar matarsa 'ya'yansa danginsa na kusa da ana ce musu aluhu ahalu ke a harshen larabci ko muke faɗi sannan kuma al'adu na zuwa da ma'anar al'asba har wani yana ganin cewa ma manzo Allah sama an yi masa salati an ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ana nufin wa ala atba'i Muhammadin har yake fadi a cikin baitin sai yake cewa in lam yakun aluhu illa ashiratahu salla al-musalli ala al-asi abi lahab hmm. alun nabiyyi atba'u millatihi ko haka yake fadi من الأعاجم من الأعاجم من عرب ومن ومن الأعاجم من عجم ومن عرب إن لم يكن آله إلا عشيرته زك صلى المصلي على العاصي عدي لهب سيكما الأهل بمعنى من الآل بمعنى الذات أو النفس كيف كان salamun ala ali yasin a ƙira'ar da ke karanta ali yasin ai salamun ala nafsi yasi haka suka fata amma dai kauli rajin an ce alu a shari'a ana nufin marki ke kenan zawuhu min azwajihi wa auladihi wa amanihi wa ma ila zalika wanda za su iya gadansa mun gane faƙad da karku fi hadar muktasari hakika na ambata a cikin wannan takaitaccen littafin bulgata wani guzir bulga guzir ko hmm? guzir tilfarki bayan al-mudakkir wal mu'annas na ka ka'idojin da za ka iya bambanta tsakanin namiji da mace a ciki abin da yake na namiji ne da kuma abin da yake mace ala sabilil ikhtisari kuma na yi ne na takaita matuƙa فالله تعالى فالله فالله تعالى ينفع به انه كريم Allah الله مدوكتين سرقي زي امفانا ان شاء الله ده wannan littafin innahu domin Allah karimun ya kasance mai yawan karamci lafazin al-karim yana daukar ma'ana al-izzat wal azamat wal sharaf sannan kuma yana daukar ma'anar al-asakha wal ataa in ka siffanta mutum kace karimi ne to zai iya yiwa kana siffanta shi ne بالجمال وكما كان أتفن تشيني بالكمال نعم. بالجمال كوتا كيش دي كوتا فنن بالكمال يا تفن تجاه مينيش مي إزا مي بوايا غفار مي وانغفار وقا أيكي مانشي كيتي إلم كسين أن المذكرة أصل للمؤنس من دقائد من لي مذكر شيني عسل معنس so daga asali a magana idan mutum ya magana ya ga dama ya ta magana su ne ta sa maza sai ta sa maza duk maganar da zai kawai ta amfani da alamar namiji sai wani a gefe sai ya shi sai ce a ah, ya na ji kana ta magana kan kana magana kana ta mai da mutane maza duka gabaki daya kana ta mai da abubuwa da mutane kana mai da su maza sai to da su mata yanzu waye za a ce kawo hujja wanda zai kawo hujja shine wanda ya ce akwai mata kun gane wanda ya cewa annabil kalami mutalabu wal wal-hujja hmm. shi zai kawo dalili ba wanda zai zo ya ce abu ba wanda ya ce namiji bane mutum ka'ida usulul fiqh al-aslu fil ashiya'i al-ibaha wal aslu fil ibadat al-man'u in aka zo ana rigima wani yazo yana cin wani abu sai wani yazo ce masa wani ya zaka ka zo kana cin wannan abu ai haramun ne sai wani na jin sa a gefe guda ba wanda ke cin za a ce kawo hujja da ce ya ci wannan abun ba shi wannan da ya zai ce haramu shi zai ce aina aka haramta domin al-ma'kulat wal mat'umat min al-ashiya' al-mubahati aslan saboda haka at-tahrim far'un saboda haka mudda'i at-tahrim wal mutalab bid-dalil wanda ya ce haramun ne shi zai ka dalili amma sai ka ga wani kawai ya zo yana wata wata sallah da zai yi takbiratul hirami zai rafu ya daina sai ya haka Allahu akbar ya lankwashe hannayensa haka ya duya sai da bayan wani abu haka kamar irin na yara yadda suke cewa kun ga fawa ta to sai da wani haka Allahu akbar wani wannan kuma wata sallah kake yi sai ya ce wa ya hana to shi da ya ce waye hannun nan shi ne za a ce waye taka mun gane ka'idar to haka misalin da na buga muku wannan cewa idan mutum ya zo yanzu yana magana sai ya ta sama kowane suna namiji kawai sai ya zo sai ya ce ha sai ya ce sai ya ce sai ya ce ha za ba karatu ha za ba karatu wa za ka da jajatu je ta fistawa ne haka eh. to sai wani zai ce mutu ya kake haka shi wannan da ya ce ya yake hakan shi ne zai zo ya kawo me yasa ba za a ce bakaratun din ba me yasa ba za a ce haza bakaratun ba me yasa ba za a ce haza kin ba za a ce ka da jajatun ba kun gane shi ne أن الأصل أن المذكر أصل للمؤنث سوى مذكر شيء أتلم مؤنث wama khalamin alamatin ta'anisi lafzan wa taqdiran kuma sannan mudakkar shine wanda ya kubuta daga alamomin da ake gane matantaka lafzan alafazi wa taqdiran ko kuma qaddara kun ga yanzu ya ne at-ta'anis ala naw'ayn hunaka ta'anisun lafziyyun wa hunaka ta'anisun taqdiriyyun akwai suna na mata wanda shi lafzi ne a cikin lafazin ake gane na mata ne akwai kuma sunan da kaddarawa ake yi kaga samma'in kenan <laughs> kamar ibn al-anzari rahmatullahi alaihi ya haɗa mana mazhabun biyu cewa hunaka ba'd al-asma' al-mu'annathati allati tubbaqu bi qa'idati wa hunaka allati la tubbaqu bi qa'idatin bal فتعتقد ويؤمن بها akwai sunayen da suna da alamar matantaka da an gansu za a gane cewa wannan sunan na mace ne to ka bi kiyasi shi ne ya kira shi da lafzidar akwai kuma sunan mata wanda shi ta kadiri ne samma'i ne ji aka yi sau da ka za ka kudurta ne a zuciyarka ka imani da shi ke ta cewa sunan mace ne in wani ya zo ya ce a ai shi namiji ne to yanzu kuma nan shi zai ta da yi e, ta juyi wa huwa ala zarbaini ahaduhuma haqiqiyyun wal akharu ghayru haqiqiyyi sannan kuma ya kasu gida biyu akwai ta'anisi haƙiƙi sannan akwai ta'anisi ghayru haqiqi muta'akhiruna kai sai suna ce masa majazi akwai ta'anisi haqiqi akwai ta'anisi ghayru haƙiƙi shine al almajazi. haƙiƙi فأما الحقيقي أما حقيقي فما كان له فرد الذكر نحو الرجل والجمل suna da ake ce masa al haƙiƙi shi ne wanda ya zama yana da al'auran namiji kun ga babu din kenan duk abin da yana da al'auran namiji to sunansa ne sunansa sa Na nahwu ar-rajul hawa ar-rajul kaga lahu fardu ne lahu fardu zakar والجمل الجمل لو فقد الزكاة يقابلنا حقيقة والمؤنث ما كانت فيه علامة وأما غير الحقيقي فما لم يكن له ذلك شيكما المذكر غير الحقيقي المجازي إن جمت أخرون كذا شيكما شيني وندبيد الأورى النميج نحن الجداع أما بمضي له فرض الزكاة ليس له فرض الزكاة والعمل أيكي أيكي عمل ليس كسنه عمل غير هسي أيكي وانت بعتقى شو ذاك يجبك جنش أيكي إيه، من الأشياء الأخرى هو هو له فرض الزكاة ليس مجسما أصلا حتى يكون له فرض الزكاة هذا يقول to shi ne wani walmu'allafu ma kanar fi ji alamatu ta'anifi lafzan auta fadera shi kuma suna mu'allafi shi ne wanda yake da alamar matantaka ko a lafazi ko a takajiyar ko kuwa alamar bai ne haƙiƙiyin wa zai yi haƙiƙi shi ma ya tafi gida biyu akwai haƙiƙi a fulgai wa haƙiƙi fa'ammal haƙiƙi yi fa ba da kufar bulunta shi kuma wanda ke da al'auran bace na hawan mar'ati wa naƙati kaga ya yi mana تقييد يا الرجل المرأة الجمل الناقة هذا دكا ننس وأنن دع المرأة دع الناقة لهما مين لهما فرد وإنسان صدر كاجا المجاز الأبنة المعنف الحقيقي وأما غير الحقيقي فما لم يكن له ذلك نحو الإدر والنان فمن الإدر سكنيا هل للقدر فرد الأنثى هذا ليس لها والنار وتع هل لها هل لها فرد الأنثى ليس لها فرد الأنثى مبنكو وهو أيضا وهو أيضا على ضربين شيء كما يكفي جداد جديد أحدهما مكيس والآخر غير مكيس أقول وند كياسي أقول كم وند باكياسي بقى فأما المكيس أي قوانا تعلم من أصول الفقه يا سيد بعدين هو أهل الفقه المكياسي المكيس فأما المكيس فما كان فيه علامة التأنيث لفظا shi in an ce maki shi ne wanda kai tsaye za ka ga alamar matantaka a lafazi wa alamatu ta'anisi bai ne, ita kuma alamar ta'anisi ta kasu gida biyu kun je da yake tafiya ko kun ji littafin magabata ko ahaduhuma alifun wal akhar ta'u alamomin nan guda biyu na ta'anisi wanda maqis ake ganewa da kiyasi akwai ta'un akwai alif fa amma al alif fa ala sahbi shi kuma alif ne shi ma ya tafi gida biyu أحدهما ألف محصورة نحو hubla حبلى ma معنى hubla hubla. أوى وبشرى بشرى يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة بشرى بشارة هذا هو تبتك بشرى قل kaga kubla ya kama na misali a ca a baya kubla eh? ah. misalin ne a cikin ta'anisan nan guda biyu المؤنث الحقيقي الذي له فرد الأنثى حبلة إيه؟ يقول كيف يتي أضيس سوان دباي لكو يتي فمثلك حبلة قد عرقت ومرضئ فألحيتها عندي تمائم من ولي قال فمثلك حبلة هو من عيزات الحمل ما أظن يتكي هو قد فرد الأنثى لها فرد الأنثى تسيق ممي تبشرى بشارة قال غير منه ghairul hadith kuna ganin yadda karatun suke tansiki ko yake suke tansiki da juna to wal akharu alikum mamdudatu sannan ɗayan kuma da yake ala darabaini shi kuma alikum mamduda nahwu hamra wa sahra hamra haqiqi aw ghairu haqiqi yahtamil yanzu sai na ce ne sai na ce سوة حمراء يحتمل سين بنت حمراء ناقة حمراء هريرة أو هرة حمراء قال زي عكاتفة وصحراء أما أن صحراء حقيقي كو غير حقيقي غير حقيقي وأما التاء فله ضاربة wa zahiba duk sai ka mana sifa ضاربة صفة من ضرب يضرب ضربا sifa min zahaba ya zahabu ذهابا ko? kun gani duk wannan sai ce mana sune al-maqis kenan al-maqis min al-asma' al-mu'annathah kayfa yudbaq kayfa al-maqis min al-asma'i al-mu'annatha ya za a wata ka'ida za mu daure sunan da za a ce shi kiyasi ne a cikin sunan mata bime na'am an ya'ti al-ismu makhtuman bi ihda hadhihi al-alamat al-thalath ma ula التاء وما هي العلامة الثانية ألف مقصورة وما هي العلامة الثالثة مردودة هذا ضابط كيمي ضابط كيمي so daga ƙa'ida ita ce duk sunan da muka gan shi da ta'un mabuta asali ya sunan mai mace illa ma shazza wa kharaja an al-qa'idati al-asliyya daga cikin allati kharajat an al-qa'id al-asliya akwai wadancan guda taran da muka bada da Imam al-Ashmuni ya ambace su a cikin me a cikin shagul alfiya kuna ganewa sosai as-sayyidat an tunna ma'ana haqiqatan aw majazan to dani to kun ga wannan kenan to da kababin shine me mu zama mun samu wannan in mun samu waɗannan ɗaya daga cikin waɗannan alamomin guda uku mun samu ne to mun samu ƙa'ida wacce take ka gane abu wanda yake suna ne na mata su ne waɗannan in ma an yakuna mahfuman bida'in maghubati alif sama ta'i tani wa in ma an kuna maktuman bi alifin mamdudatin wa in ma an kuna maktuman bi alifin maqsu'a duk wani sunan da kuma muka samu wannan ka'idar a cikinsa ya taɓa to ya zama sha to sha gula Allah ya taimake mu sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ha to ya kun gani shi